يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لهم أعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتاب حل المسائل في شرح مختصر الأفضل بالدلائل عاودت ذاتي منذ أكرم مراحل الحيض saboda hayin su yi hanawa da hujjin da ce alhayi annifa shi ma da ce faslun bin nifasi ba ni da ke magana kan nifasi wanda shi ma matsaloli ne masu yawa ina ce nifas shi ne kirin haihuwa ne wanda a cikin wannan littafin ahkamul hayi ko alhaihu wal nifas riwaya wa diraya to ya ware abin karfafin karshe a cikin littafin wani mujallabi uku ne wannan shi ne mujallabin karshe a cikin alba'u musamin fi ahkamin nifa to ta'rifun nifa ne nifa bi ayi shay'in yanzudu hukman nifa yanzudu hukmun nifa da menene hukuncin nifa da ke tabbata jinin haihuwa da menene in dai bari ma za a ce ta yi nifa ko kuma yaya zai kawo fi a kamin sa hukuncin bari sai kuma zai kawo fi a kamin riska abubuwan da zai kawo bari bari kuma da kwanuka ba sannan ya kawo ko kuma riska kablan na fero a baran da suke kafin a hura mai rai ina wannan makaranta shi abubuwan muhammadu musali musulmi ko kuma riska fi zarura ba da nafi ruhu in an gamu da rai tunanin da cewa mata yudau aljami bi tafallu ke shi ake fara halitta dan dan adam cikin mahaifa to dai wani har wajen jinin al'ada din sannan kuma a aqallu annifa da kuma a aktsaru da shi za mu karanta zuwa ruwa nan da kuma hukuncin ila wanda da filmar asuka wa abayin idan mace ta haifi tagwaye gari to bai ke cewa ban yi ba su min ayyihima تلفاتهم والمين الجناج تعرف يا أول فرقو بإثنان عليهم والنبيهما ونين لفاتهم أجرني يذكركم في الأحكام المترتبة على النفاق أم أظن شادي وكنت وكنتي من النفاق فلما كنت تتنجد قال رحمه الله تعالى والنفاق كالحلب في منعه والنفاق كالحيض في منعه mana nifas jinin nifas shi ne jinin haihuwa ce to hukuncin shi kalhaibi daidai ce da alhaibi jinin al'ada fi man'ihi cikin abin da yake hanawa abubuwan da hana ya ce gaya maka cewa mai ba ta yi jinin nifas ma ba ta yi ba ta ba ta azumi ba ta tsawafi sannan kuma ba zai mutum da bare sake ta cikin ne fadi ne idan yana kai sake ta kafin na haihu tana haihuwa ta kare idda ne idan ya ce wa su kan haihu fi mala'i sai ce wa tuna yau mani mafi yawancin shi kwana sittin كما قلنا بقى نعمل مسألة كده بعد ما يكون كيسا وقت نولي أكثر النفاق بعد ان كيسا في خلاف العلماء في أكثر النفاق إن بعد ما يكون كيسا وقت يوم نولي يوم تيجي اختلف العلماء في أكثر النفاق إلى أقوال أو ما كانوا بلوبة ما كان حيروا بيوبة فقيل ما كان مفرقوا أكثر النفاق أربعون يوماً مرمي هو الدين وهو مذهب الحنفية إلى مذهب أبو حنيفة إن كانوا بدأي وقلائي لرسالة المضبوط لسيرتي فإنهم مراتب روا والمذهب والمشهور من مذهب الحنابلة ومشهور مشهور مذهب الحنابلة مذهب أحمد بن محمد الشيباني in ka duba alkafi al-insaf al-furuf na ibn qudama suka suna kafiya wannan shi ne mafi yawancin misali wannan magana farko ce kuma shine hadisi da ka samu cikin karfafawa kwana nawa arba'in wa qila aktharuhu bittuna yawman magana ta jiwa mun ce kwana 60 wa huwa al-mashhur min madhhab al-malikiyya wannan shi ne abin da ya shahara ba rajiki ba kenan المشهور أبن الشهارة مالكية وأبن شافعية وهو رواية عن أحمد هما رواية دي أبو إمام أحمد بن محمد الشيباني مجانا تجوزين ومجانا تأمه وقيل أكثره سبعون يوما وثلاثة أعوانا سبعين وأنا سبعين قال النووي في المجموع قال القاضي أبو الطيب قال الطهاوي قال الليل قال بعض الناس إنه سبعون يوما وإنكم أنتم في أخوانا سبعين وقيل مكان تقول أكثره خمسون يوما بس يوم دي شوانا خمسين كما كده لكن في أخوانا أربعين إذا ما قلت على التركيب أربعين خمسين ستين سبعين لا وجه يا بيبي بيبي ومدنا كالجيار آه، وقيل أكثره منصون يوما وهو قوم الحسن البصري ونجيني مدنا الحسن البصري عبد الرزاق يروي تأثير المسلم عن الثوري أن يونس أن الحسن قال أربعين أو خمسين يعني تجلس أربعين إلى خمسين وإن زاد فهي مستهابة إن يموت هذا في الكوي ممكن استهامة مكتب اجتهادا وإسلامه صحيح ثم إسلام من الإنجليز وأخرجه الثاني من طريق كشير قال حدثنا يونس به ورواه البيهقي من طريق أشعث أبي الحسن وذلك إلى الإسلام مثلا الحسن البصري قال حمصين وإلى مثلا تدبير جزء الجزاء قولة تنبيه ماذا؟ إن كان له sai wani kwana nawa yake kwana nawa yake wa ahlul ma'rifa da kuma da san harkan matan fa tajlisu ab'ada zalika in an tambaye wannan take kwana goma wannan take kwana ashirin wannan take kwana ashirin da biyar da kuma sai mai kwana ashirin da biyar shi kila inna malika raja ilayhi kuma na ce imam malik ya dawo kan wannan fatawa ya musawo ya dawo kan wannan fatawa ko a tambayi mata ya bar kwana nawa kwana sittin يتولى كتب المدونة إن كان قال ابن رشد في بداية المجتهد وأما أمثله يعني النفاق وقال مالك مرة هو ستون يوما إمام مالك يا أخوانا ستين ثم رجع عن ذلك في بر ولم فتوى وقال فتوى لنا لكن أظن أكبتها وقال يسأل عن ذلك النساء وما إلى أكيد بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإنه وجد المالك وأصحابه ثابتون على القول الأول كما من يرى مالك سنة لن أما كان فرقه شيء نوع وانا تجي أما كي كي يوغن يا بطل كان وانا تجي يقوم أقول أتنبي مانا وإن أكثره في الغلام خمسة وثلاثون إن يكتن شيء أنا hannun miji na haifa zai ثلاثين kwana talatin da biyar wa fil jariya arba'un in mace ce zai kai kwana وهو قول الأوزاعي ولا شيء مكان الأوزاعي yanzu muna da maganganun guda shi da ke na kan matsala ya to ka'ida shi ne fa inda na za ku fi shay'in kaga Allah bai ce farutuhu ila al-akhdari أو إلى الإجماوي أو إلى المؤمن أو إلى المؤمن إلى الكافر فردوه إلى الله والرسول إلى الله والرسول to ila Allah a cikin Qur'ani ba wani magana ne ba shi a ce wai ya kace shi kaza ne ba wa rasuli to a gurin zamu ga wasu hadisai da suke magana akan mafi yawancin annifa daga ciki akwai hadisin ummu salama radiyallahu anha qalat كانت النساء على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر بعد نفاسها أربعين يوما mace in haihu a lokacin maza Allah sallallahu alaihi tana zama kwana 40 aw 40 laila imma ta ce yawman ko laila kwana 40 ko dare 40 shakka abu khaytama abu khaytama ne shakka akan wani aka tabbata 40 yawman ko laila وحديث الإمام أحمد يقول السموت هذا شو حديث الإثنان يجينا دروني فما حديث الكثير هو أقبائنا عن الكرب مالي لكن حديث المكتاب الحديث الثاني حديث يجيب العباد يجيب أن المكتاب تنتظر نهو من أربعين يوما إثنانه صحيح والموقوف شامل للمرسول yana samu mawquf akan Abdullahi ibn Abbas da yana shaida ga wanda hadisi na Ummu Salama walau lam yujad illa hadha al-athar la kafa ma da illa ma ba samu komai ba sai wannan athar na Abdullahi ibn Sa'id Abdullahi ibn Abbas yake da wadata kuma hadisi na cikin sunan Al-Bukhari sannan ya kawo mana hadisi na uku da shi ne na Usman ibn Abi al na dai shi ne na Ummu Salama Abdullahi في ابن عباس في عثمان في ابن عبد العام عثمان في ابن عبد العام يجي إنه كان لا يقرب نساءه إذا تنفس إذا هن أربعين ليلة في إذا تكنت يا إنسان يبقى مسلسل وانا أربعين وانا أربعين فأنا جاء قلت يا لو كنم أقصى مدة النفاس شيني وانا أربعين التذكير كان بن عبد الأخطأ قال وقت للنفساء أربعون يوما أو وقت معنى أن تأمر في نمي نفاق إلا وقوانا أربعين دليل نقول دبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزلاله يرويه تجلس النفساء أربعين يوما إذا من نفاق أخذ أقوانا أربعين أما شما إثنانه ينادى نقول فمن دليل نبيات daga ana zido ne shi ma ce wakata ne kuma za a arba'in na yau ma an wakata an za mu lokaci zama kwana arba'in to hadisan da suka zuwa kan kwana arba'in suna da yawa da wannan yukawi ba a abuwa ba a wani shaki na karfafa shaki zai zama shi ne maganar da ya kasance ba da yake kai kamar da imamu tirmidhi na kallo a cikin sunan tirmidhi in ka sake zuba na yau da imamu shaukani to wannan shi ne magana mafi muhimmanci akan ce arba'una yawman علمه الترمذي انه مذهب اكثر اهل العلم من الصحابه والتابعين ومن بعدهم wannan shi ne mazhaban mafi yawancin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne mazhaban tabi'i mafi yawancin tabi'i sannan kuma da su shi ne mafi yawancin magana wanda suka biyo bayan tabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma hannun ruga shi abdullahi ibn abbas shi ma na cewa kwana arba'in kuma ruwa kafiru min as-sahaba wala yulamu lahum muqarin kuma ba san wanda ya zaba musu ba kwata kwata cikin sa ko ne ke ruwa da cikin wani sabai a duka wannan ba ya zama baya baya ne wannan sai kwana 15 to suna bayan sa akwai kwana 70 suna bayan sa akwai ولكان ابن المنذر في الاوسط بانه مذهب لعمر ولدين مثلا عمر بن الخطاب سيد بن عفان عثمان بن عبد الاب لانس بن مالك ام سلمه ولكن ما بين في مبين 40 لمن شيد مني في كل مفاوى ونقوم اخره في السنة يوما ما بين مالك من نجاح يا بل ما بين في كل يسال عنه النساء تسليمات وكان يوم ان الدين في مكان شويه وشبيه ونقول له اشياء كذا بقى تعمل شيء kawai kan ta ba ba gushi kuma ka zo kafin da kuma sai kai ka huta shi ma wa ikin da kai da kake ya bar wannan magana ya koma ko a can mai mata to ka zo mun tuni ce kwana 40 ne ka ga yana da daga bakin maka ba ta ci yanzu akwai da kuma ina to ba man zana fadara ce kuwa ne ya wuce bi kuwa ne ya tazara to bai dan kafa abdamu kablaha idan jinin nifa ta yanke kafin lokacin ana ya ce kwana arba'in kamar magana mafi inganci na jumhurin sahabbai da ce kwana arba'in ya ce kwana sittin kwana arba'in da zai ya yanke kafin sittin din ka wurin ce cewa sittin ko yanke kafin kwana arba'in wanda suke su ne mafi yawanci ko kwana hamsin ko kwana sittin ko kwana saba'in ko ma da suka ce kwana tambayi mata ko da suke cewa kwana talatin da biyar na miji ne in ba su ce kwana arba'in to in yanke kafin wannan lokacin walau fi yawmil wiladati ko da ranar da ta gani sai ta gani ya dauke iya wata salat wa sallat za ta yi wanka kuma ta sallah fa idza awada addamu idan ya zama ce jini ya sake dawowa ko ta kuma kira ne فإن كان بينهما خمسة عشر يوما إن يبقى تكاني تكاني جنبر مدى جنبي في أكتبانا شابير فأكثر ويتهكى إذا كان الثاني حيضا ولم نجد إذا يزم العالم يزم جن حيض بعدين نفرم وإلا إذا في كيوان الشاذية ضم إلى الأول ضم على تلك هذا bum shine mace bum shine mai gina hada wa illa bumma ila al-awwal sai ka a haɗa shi da farko wa kana tamaman nifas sai zama shi ne cikin nifasin da ke mana sai zama ke kenan tarin kwana goma sai ya ce zai sake dawa to kaga bai kai kwana sha biyar ba to shi kenan yana haɗa shi kawai zai zama ta ƙara nifasin to ma da ke cewa a nan bayani annifasu هو الدم الخارج عند الولادة. شيء تعليمي النبات هو الدم الخالص عند الولادة نبات شيني جين دي كبتوها لوكتين هيبوا إذا ما تتعيبوا الجين دي بيو ولا شيني نبات a nan ba zai ce akwai ta'arifa ta daban fi ta'arifin nifa yaya ne ta'arifin shi wannan ta'arifi da farko ke akan cewa duk ginin da mace ta haihu wannan jin da biyo baya shine ne shine annifa to in ba ta yi jini ba yanzu ya zai kasance hukunci ne ba zan ma da ke ta alibu nifa annifa ta da bi tasirin nuni ya wiladatul mar'a yace ke gaddi kenan da mar'a yanzu ta haihu da jini ko ba ta haihu da jini ba wannan shi ne nifa ne lokacin tun da a larabci yana cewa haihuwa ko fa yanzu ta haihu babu jini in ya dauke in babu jini gaba ɗaya sai ta yawan kake ko kuma an ce nifa shi ne addamu jinin to idan wanda suke cewa jini ne to yanzu ta haihu babu jini a jinin shi ma duka nifa ne to wannan ana cewa nifa jinin haihuwa sannan kuma ana ce ma alhaihu shi ma ana ce mai نفاق ولما تنتهي تعريف الحنفية تعريف المالكية تعريف الشافعية تعريف الحنابلة هو جاهون من النفاق وتعريف الحنفية مبيا أبو حنيفة قالوا هو الدم الخارج عقب الولادة جلد الكتب ينهيوه شيني عقب الولادة amma ibn ruba fi sharhi fatil kabir ce min al farj ya zama ya fito ta gaba mara ke ya fito ta ciki wanda ba a ce mai fasi to ta'riful malikiyya yace arafahu khalil fi mukhtasarihi bi annahu damun خرج من بلاده ترى كل التعريف الجيد وفي الشر الكبير النفاق دم كفرة أو كبرى جيني دلو كنت في كوك مطلقة تسجني خرج من القبل للولادة وذلك كنت بعد روكة الهيوة معها أو بعدها ترد هيوة كوك مبايا ما لا قبلها على الأرضين أما تكافي هيوة أنا بعد من الفات kamar jini da ke zuba ko wanda ke yi wanda ba ke da nifas ta'limu shafi'iyya بعد فراغ الرحم من الحمد معنى نفاق سيني سيدين اللي فتا فايا سيكي بابو دوني لن دكي جنجر هدو جيكي نظام نفاق تعريف الحنابلة دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارات وهم الحنابلة wanda mata ke zubarwa lokacin haihuwa shi ma ya shiga cimi ya shiga cimi fa da jini da zai fita kafin ta haihu da kwana ɗaya ko kwana biyu sai damun turhihil arrahimu ma wilada jini ne zai dinga fita tare da haihuwa wa ha ko kafin haihuwan bi yawmaini aw talata kafin kwana ɗaya ko kwana biyu ma amara amma tare da alama a kan cewa wannan haihuwa za ta yi wa ha ko kuma ma bayan haihuwar ila tamami arba'in da yau har sai kwana arba'in kaga zuwa gurin su kenan wai ne je dawo sace haihu ne ko a kawai bisa har zuwa kwana arba'in ana ce mai nifa to sai kawo tarifin nifa inda al'afibba a gurin afibba amma ban mu ban nan su mun samu na su malikiya shafi'iyya hanabila to shi ma da yake cewa nan ta'rifi ne ke na da definition huwa ad-damu al-kharij 'inda al-wilada shine jinin da zai fito lokacin haihuwa wa mawadi'uhu to shi jinin abin da zai hana mace ta yi ka mawani al kamar abin da ya haila yake hana ta ya hana ta sallah da wafi aikin hajji azumi da wafi irin wannan kama marrat bi adillatiha kamar da ya wuce da kuma wuce da dalilin shi wa aqallu nifasi la hadda mu mafi karanci shi ma ba shi da haddi inda jini ya kullo ko da ita ido kawai lokacin haihuwa a ce man tayi tayi nifa kal hayu kamar shi ma al'ada in jini daga koya ya ce ta zama nufasa fa idan qata anha idan jini ne yake yawmin wiladati ko da a ranar da yawmu shi ne ba ke ce yawmu kalma ce da larabci amma shi ba larabci yana kara maka da ne yawmu ba shi ba mai ke yawmu sai ya sha wani mutum walau fi yawmin wiladati ko da a ranar haihuwa ne to in rotar da lak za ke yi wanka wa tsallar kuma za ta yi sallah ويأتيها زوجها ما دا كما سجد هذا ويأتيها زوجها إن كنت لديني كده ما أنت ما جبت له ثاني to in ya kasance mijinta ya rasu ne tana haihuwa kuma sai jini ya dauke shi kenan imamu ma walau kana fi jami'a ya halatta da aure dama ko tsohon mazawarinta ta ko tsohon zawarinta da zai kuma Allah ya yi ba da shira ya auren farko ba sai ka kasance ya rasu kuma ya bata da ciki yana rasuwa kuma sai take tare da shi da ba shi ma ya ga ya mutu to ga shi ke nan babu yadda ya saurara auren a ranar mali da cewa adam ya ce ka maganganu zai yawa sosai zai yawa a garin da ka ji maganar ya yi yawa sosai to ba ruwan kai shari'a ta ce ya halatta mutum ya halatta ne yana kashi to yawanci mana shiga abubuwan da babu ruwan wani. ya ta ga za wai shi ma ga shi ke nan halal ne to sai dai wannan jin duka mutane za su kai kawo shi ke nan sai a ɗan jinke sa ko sati ne a baya in da ba sati biyu duk abin da ya kasance ba sai ya ta zo da shi amma kuma mutane za su dinga surutu a kai kuma shi ba haram ba to yake duba maslaha a sai ne duba maslaha ne wa fiha zawjuha sai fa inda ma da bi haddamu idan jini ya garke to yace qa'ada 60 yawman shi ne ma da yake maka ko ashabu ne suna kama wannan fatawa amma shi kanshi kogar gaba daya ya bar wannan magana ya koma sai a tambayi mata wani da ba'daha mustahaba to yanzu bayan kwana sittin ka zama mustahaba matsalar ba matsala ce ba ga wanda suke cewa kwana arba'in kuma shi ne ba mafi yawancin akwai da tare to kaga shi ne in ya wuce kwana arba'in shi ne su zama mustahaba ne za su zama mustahaba to yanzu matsalar shi ne a nan a nan an ce kwana sittin to ta yi ta zama kwana arba'in da kuma jini ya zo yukatar gurban da suke cewa kwana fishin ne idan ba ake sallah ba ke a gurban da suke cewa kuma kwana arba'in ne za ta yi sallah ga matsalar matsala ce babban mutum دون كويس فإن نظرتم بشيء فردوه إلى الله والرسول ومن تجدوا فألا ومن تجدوا وكذلك صلى الله da وسلم أما تشرع في أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر in kun imani da Allah da ranar ƙarshe wannan shi ne sifa ta mumini dama وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهي قد بينت duk abatin da mutum zai koyo na wai mafi da sunna mawai ya yi sunna ko da shi a hannun in dai zaka zo ga sunna a ƙarara ga hadisi ko mutum ya saba shi ke na mata ne ko yau da to wata ce kuna hada yi sosai ga mutum kuma zai ce a ah, shi ba zai yi ba ko kuma da zuciya wani aikata gaba dai tare da shi kuma sai zama wannan aiki ba suna ba ne a wani abu ya zai ba Wani ya zubi da Allah ya zai mai wani su inda ba ta ta kawai mutumini da ina zuwa ina malu wa rasuli ya kuma bai na mu an ya kuru da nina wa ba'ada wa ulai ka mu lubiwu wani shi ne alamar fi da ta kaga nan matsalar kimanin malin yanzu ya bar wancan fata yanzu za ka kama mutane wannan fata wasu cewa a zuwa tambayi mata yanzu dama ka samu ba ma yi kari ko kuma a ce a ah, mazabar sahabbai da yawa da jami'ai da yawa da kuma da suka zo bayan su kwana arba'in ne wanda dama sai ka samu suna maka ikani to kuma mai dalili ta kamar akan kwana sittin ɗin da aka mata in karanta yawwa أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون يوما ولذلك أخوانا في السمية دليلهم ka لا تقول هذا ضمن هذه التكمية هذه مثلا أن هذه قال النووي الاعتماد في هذا الباب على الوجود في ستين بما ذكره المصلي يعني صاحب المهذب مدرسة مبجيني أبدا صاحب المهذب أبدا حيث قال والدليل على ما قلناه دليل أكون وندم مغنى ما روي عن الأوزاعي أنه قال الأوزاعي ليس بالصحابي وليس بالتابعين الأوزاعي لنا عندنا امرأة ترى wata mata. الجنس هو شبه الجماعة تأتي وضع ya ce? daga wata mata ba ta ba ta ba ma kuma mata inda nan mar'atun majhula tana nifasa shaharai tana ganin nifasa wata biyu in tana da ba kan wata biyu sai zama kowace mata kuma wata biyu ne kaga shi ne sai a yi komawa maganar ma ne kawai a tambayi mata wannan tana yin kwana nawa wannan kwana nawa kwana nawa to mafi yawancin zai ɗauka idan za mu fitin fitin suka fi yawa su shi ke idan za mu arba'in arba'in suka fi yawa shi ke na arba'in to kaga dalilin farko ke ba magana maza Allah ba ba magana Allah ba ba magana maza Allah ba ba magana ba magana sahabi ba da tabi'i وعن عطاء الشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن عطاء ان النفاق 60 يوما وكان كمان رسول الله suka faɗi cewa sittun da nan kuma akwai hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna cewa arba'un qala al-mawardi haddu libas haddu haddu al-hayy wa libas ma'qul min wujud al-'adati al-mustamirra fihi sannan da ma al'ada ko ana ci gaba kwana 66 قال وقد وجد الشافعي وقد وجد الشافعي ستين في عادة مستمرة الإمام الشافعي الشيخ كان مقارنة في السنة وتحرر هذا قياسا ومسيكا في أخي القياس يا كنانا شين قياسا شين دليلا أما قبل الدليل تكميمي تكميمي تلان تقام سوى والحديث هنا من ذا الله صلى الله عليه وسلم أما نسكي مغانا في قانا أربعين لا تقام ذنا دليلين تعالي تقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم ومسألة كيف تجي مسمى مسألة جمع مفاعلين وعلى جمع النفاق idan ta wuce kwana kaza mustahaba ne wani kuma suke ce a ba mustahaba ba ce tana nan a cikin al'ada ne to a nan mace ke za ta zama cikin gera a ta kasar cikin kokari wa biyar wula da ma ɗauki maganar mafi inganci kawai shi ne kwana arba'in in yi mutu wajen shi ne ta zama mustahaba amma ta ɗauki kwana sittin to yana wani ya riga ya ɗauke mata cikin kwana arba'in yanzu ba ta yi sallah ba kwana ashirin yaya akwai aka yi tsufa فلما عليك جبر تبادى بها الدم قعدت ستين يوما وهي بعدها مستهابة كان وجه استهابة دي ciwo. wanda wannan jin istihaba za ka samu yana da hukunci hukunci shi ma akwai kuma mata da dama da Allah mai kima da kuka yi jira ta shi ba Ba ya da sallah ba ya hana azumi baya hana mutum ke kusance ta akwai mata kusan tara a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rage su irin wannan jini قد استجيبت في زمن المصطفى فلما كنت استنارا a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jinku nisa'in qadra rawaha riwaya mata guda tara sai ce bana ku jahshin saudan hun wal ma? زينب أسماء سهلة وبادية بنات جهش أبو إن جهش الذي يغتر دمين دعنفاء بسكين استهارة بنات جهش أبو سون جهش سون كما قال صلى الله عليه وسلم سون بنت زمع والفاطمة أبو فاطمة بنت أبي أبيش زينب بنت أم سلمة زينب أسماء بي أسماء بنت أمي سهلة سهلة بنت سهيل فنقول بادية بنت غيلان بي حملة بنت جحش بي زينب بنت جحش بنات جحش يا إيه جحش من هذا حملة من هذا زينب فنقول أمها بنت جحش أمها بنت جحش زوجة بنت زمعة زوجة والفاطمة وأنا فاطمة بنت أبي قبيش فاطمة بنت أبي قبيش زينب بنت أم سلمة بنت بنت من؟ أبي سلمة زينب أسماء بنت أميس مع دوعة أبو بكر الصديق سهلة بنت سهيل بادية بنت غيلان إذا أم حبيبة سعيد sabu usini shekara bakwai tana kama da wancan shi ne haɗa ne jinin ciwo wani ya ba'da mutahaba ta zama mai istihaba ala ma afadahu al fara min ahwali nisa kan yadda aka duba a lokacin mata yadda suke yi to ban mafi yawancin mata suna yin kwana su ne in ya wuce yanzu mai istihaba to yanzu kuma su ce a ah, sai da ta bincika kama haka bane kwana arba'in ke wannan ya ɗauko shi dai bayan a cikin masali ku dalala fi shirki fashi da risala idan wannan littafin shi ma da muhimmanci musamman ga malikiya domin duk matsalolin da mai risala ya kawo da dalilai a matsalolin da ya kawo shi wannan yana kawo su tare da dalili imma littafin Allah ko sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan littafin ya kamata tunda an dade ana malikiya ne an dade an dade to dole kuma wannan littafin ya kasance a dan gurbin ko wanda ka karantawa sai malikiyar da da take amma saka da za ka yi malikiya babu dalili za ka samu ba wajen malikiya za ka yi ce fa a wata hajjamu idan jinin ya dawo ba'da iya bayan ya yanki wa kabla 60 kuma kafin ya kai kwana a kan maganar Imam Malik da dake tarafati salata sai da bar sallah kaji ko magana barin sallah magana ne kuma zai yi. sai da bar sallah فإن كان بين الدمين إن يزم تكان جني بيوم جني فرقو بجني بيوم خمسة عشر يوما إذا ما في قوانا شاذيا كان الثاني حيضا ونبيون كو يزم العدد يزم حي إن كنت نتعقل إن زم قوانا شاذيا ونبيون يزم الحي لأن أقل قوي خمسة عشر يوما domin mafi karancin sarki kwana goma sha biyar domin wa illa ina ma'anar wa illa yani wa illam yakun bayna dabaini kamsata ashara yawma in bai kai kwana sha biyar ba ce shine wa illa gumma ila al sai ta hada shi da farko sai ta wannan kwana goma sai ta hada shi da biyu a farko da biyu wa kana min kabamin ibadi sai da shi ne shugabancin miƙatin nan yi. wannan matsalolin da shekar suna da bukatar shakatsantsan sosai musamman mace yi ko kanki ke nifas ne ko ba nifas ba al'ada ne ko ba al'ada ba yi mutum ya fada ciwon nan yana yi sun ce halatta masa sallah alhali kuma sannan a kan ta ne haramun ko kuma ka ce a'a ba za ta yi sallah ba alhali kuma as-salatu alaiha wajibun dole ne ne sallah ne da ba ta ne kuma ba kai da dole a nan ba da ya dan kawo wani hukunci hukunci ahkamun nifaq ahkamun nifaq ya dan yi magana shi a tagaice yace ahkamun nifaq tsawa a sawa'an tsawa, daidai da daidai sai dai a wurare kamar haka to yana sati ne zuwa insha ka mu shiga fil awqat sai mu san biyo wannan matsaloli matsalolin ba su da yawa ba bambanci zai kama da bambancin alhairi da bambancin annifa wajen hukunci amma asalin hukunci hukuncin iya ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى maganin كلام مكان التكليف ذكاري za a fara shiga hukunci hukuncin sallah farwatun sala lokutan sallah da yana bukatar mu fahimci wannan lalle fahimta da asali ba lalle sai da kalanda ba ba lalle sai da abu ba ba lalle an ajiye mana lokacin sallah karfe kaza Allah ne ajiye ba Allah ba manzo Allah ne ajiye a to yaya Allah ya ajiye yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zama lokacin namu ya ɗan cikin yawa tunda yana yana cikin jawa kamar mafi wani ya ka samu sallolin da suke ba ta cikin ja wannan musamman salatin zuwa mafi yawanci ya ka samu tana da din din din a wurin yan karfe ɗaya karfe ɗaya a wurin yan karfe biyu karfe biyu amma sauran sallolin da aka samu salatin isha tana canjawa salatin zuhri tana canjawa kaga yanzu sallan abu ba biyar da wani abu amma da kuma sai an sa shi kusan shida ake kara sallah kaga ke da sallah zuwa tana canja to ta canja me yasa lokacin sallar juma'a mu zai canja ba yau musamman ma sallar juma'a a nan za a yi biki musamman masallatan ahlus sunna ake karfe daya da rai ai an sa lokaci mutane sun saba to kuma ce mutane sun saba mun Allah mun zama yan gargajiya ne da ba ba Allah bane ke da rabi to shi ke zai mu duba ya kamar za a gaya wa jama'a to sati mai zuwa za mu sallah karfe sha biyu da shi sha biyu da rabi shi ke nan ganar ba wani zuwa da rai shiga shi to wani ke kuma ga lokaci ya sake canja da su sannan mu tunda akwai tsananin zafin rana kuma idan shaddan haru fa abu ne bi sala in ji zaki sannan juma'a da Allah jama'a ya koyi karfe uku kaga ana sannan ana tsaka sallan juma'a shi ke nan sai a dan jira ko da san masallaci salatu na ku to in ne sunan da ni ba sai ki wai inda ya san Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallar jima'i din din karfe da ba to za ku bar mun kana da yanzu da ina ji ne amma wannan ba lalle kai da dawa dai ka san da wannan saboda wasu ba ga da ni sallar jima'a karfe tara karfe sallar jima'a karfe goma sallar jima'a da tafi don an yi wannan kaga ka je an yi to kaga kana da wani sani a da amma baka sani ba gaba ɗaya ba sai ga jin jami'ai ne ɗan ta adali ɗan kaza ne ɗan kaza ne alhaji kuma suna da dalilan da irin wannan kuma bai kamata a wurin jama'a ka gama gari daga ba ɗalibai ilimi ba har kamar sarkin jami'a ne university wurin da kowa ya gane wannan ko ɗalibai ilimi ne sosai sun suke sanar da karfe tara yaki kamar gama gari haka a mutum ya zo ce zai sanar juma'a karfe tara karfe goma ba za abin da kawo ne da abin da zai kawo ne shi cikin mutum ya nesa ya nesa amma dai kan danki ba to lalle ne ka danki a matsayin yi kamar kuma ba lallai lalle ka yake da shi ba da fata Allah bai kuma hauka da ta mafi zuriya da amira wa ya kalla wa ya hamdika shi wa la ilaha illa ta tabbata wa zai tabbata wa ta tabbata